Assalamu alaikum masu sauraron shirye-shiryen Studio kalangu barkamu da yau. Barkamu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wata sabuwar muhawara ta Studio kalangu Shirin muhawara Studio kalangu wani hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban ta rayuwar al'umma ta da kullum a cikin mutunci da girmama juna tare da kwararrun masana. Yau muna garin a gidan rediyo tambara don ba masu sauraron mu na cikin jihohin ƙasa damar su bayyana ra'ayoyinsu dangance da abubuwan da ke ci musu tuwa kwarya a cikin yankin nasu. Yawan mace-macen aure a garin tawa da kewaye ƙalubale dalilai da kuma hanyoyin samun mafita. shine maudu'in muhawarta mu ta yau kamar yadda bincike ya nuna ma'aurata su ne gimshikin dukkan wata halitta ta duniya hakan ya nuna cewar ya kamata a ce ma'aurata suna gane ma juna suna zaman lafiya tsakaninsu sai dai rashin haƙuri son abun duniya da wasu sabbin al'amura na rayuwa da makamantansu na kawo cikas a cikin zamantakewar ma'aurata wanda a wasu lokutan hakan ke kawo rabuwa tsakanin ma'auratan musamman ma waɗanda suke a garin tawa inda al'amarin yawan rabuwar auren ya yi kamari duk da irin ƙoƙarin da hukumomin gargajiya da na bariki suke yi ya samu kagayyato muku a nan cikin ɗakin magana na gidan rediyo tambara na tawa da malamin islama mamman sani ibrahim wanda ake kira da suna sani ibla a tare da mu akwai dan kungiyar horar hula na mujen bube na hantsi barka da zuwa bube eh, barka ka dai kuma muna muku fata alheri muna muku barka da zakwa madalla muna tare da mai unguwar cimintau mamudu abubakar tare da mu kuma akwai malama zainabu sumaila ta kungiyar timidiriya bakin namu muna muku godiya da kuka samu halartar wannan muhawara ni hawa usman nake muku barka da isowa Madalla mu soma muhawarar tamu da ku wato malamin Islama, malamin addinin Islama wato cewa da Mamman Sani Ibrahim wanda ake kira da suna Sani Ibla. Shin mi addinin Musulunci ya ce a game da batun aure? To, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'ad. Na farko aure wata ibada ce wadda Allah ya halicci tun daga farkon annabi Adamu alaihi salatu wassalam Azakwa ga wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin al'umma gaba ɗaya ba ta rayuwa kowace iri ta ko tana da addini ko ba ta da addini face ka iske aure yana da tasiri cikin wannan al'umma na farko Allah yana cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahma inna fi zalika la ayati liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyi wanda Allah ya buga misali da su ga al'umma yace yana daga cikin ayoyin da mutum zai gane cewa lalle akwai ubangiji yace daga cikinku mazaje na halicci mace daga jikinku shine daga annabi adamu Allah ya halicci hawa'u wa ja'ala bainakum mawadda Allah ya ce muka sanya soyayya farkon al'amarin aure wa rahama Allah ya ce litaskunu ilaiha ayi aure ne domin a samu natsuwa aure duk in babu natsuwa to ba aure ne ba sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahma sa'annan muka sanya aure a gina shi bisa soyayya soyayya tana da lokaci na rayuwa sai a sa bayan soyayya a sa tausayawa ma juna shi ango ko mijin ya tausaya mata mata ita ma ta tausaya domin lokacin da ake amare soyayya ita ka aiki nan amma lokacin da aka ɗauki wani lokaci to tausayi da jin kai da yin haƙuri shi ke zama da aure to wannan su ne abin da Allah ya gina aure da shi kuma aure babu wani annabi daga cikin annabawa Allah ce faja Allahu zuriyatan wa azwajan mun sayya shi mai zuriya da yaya sai ɗaiku daga cikin annabawan Allah waɗanda ba su yi aure ba kaɗan ne kwarai daga cikin annabawan Allah kenan aure cikin wannan al'umma yana da tasiri babu kuma wata al'umma da ke rayuwa wadda za ta zama a ce bata da aure ko da na al'ada na da haka musulunci ya tsara da a ce yanzu wanda ba musulmi ba ya musulunta yau amma lokacin aurensu an ɗama shi da giya a su al'ada su da giya aka sadaki da giya aka komi kaga giya haramun ce a musulunci kwata-kwata amma yau in sun ka zaka sun ka musulunta an ka ce ina matar ka yace gata ke ma kya musulunta ta ce ya musulunta to ba a binciken da mi sun kai aure shikenan arnon su ya halitta domin daraja aure da fata Allah ya muna jagora. Amin dan sa annabi malam mun gode sosai mun sake wato dawowa kanku. Idan muka koma bangaren naku wato mai unguwa cewa da Mamudu Abubakar mai unguwar Timintau. A ganin ku miki haddasa yawan rabarban armi. Auzu billahi shaitan Lalle yawan rabuwar armi a namu fanni abubuwa na wanda mutane suka sawa kansu yau ya ga mutum na son mace tun da wurin maganan mace tun bai biya sadaki abinda ta ka'aza mai ni kaya niya da salan bai yi shi ba niya da kaza bai yi shi shi kuɗi fiye da na sadaki shi ba su shi yadda na sadaki bai bancaka ba shi dai ga da ya gani ya arma bai yi bincikenta cewa ƙurƙiyar ga kammalan lata gidansu ko tana jin magana uwayenta ko ba ta ji ta kuma zaurin ne sun zaminta kamar kasuwanci na sun ka ɗauki armi misali shi yadda ce maka har kuɗin tuhon ta game mata ɗauki abin nan ka bata in ka ɗauki dukiyar tan ka bata misali ka kashe ɗari biyar ga banza sai ka zaka yi sadaki jika ɗari biyu ita shari'a ba ta aiki da ɗari biyar waɗancan da kakkashi ita shari'a bakin ɗari biyu nan na ta ka aiki da su to akwai abubuwan da mai martaba ya azama bisa gare su don dukkan mu lokaci zuwa lokaci akwai renon da muka yi ƙarƙashin mai martaba wanda shi ka nuna abin da addokoki da abin da za ka yi hakimi in akwai wani kuskure shi na kira can zama na tsakani da hakimai shi magana kan shi to ai ta kwatanta mutane don allah da ma'aiki so shi rage su ga mutane in za ka biya sadakinka ka dunkula kuɗinka gaba ɗai ni ba ruwana da wata al'ada ko wani abu in dai kuɗi na in ɗari bakwai na iya baki ga ɗari bakwai ba haram na ba in ɗari biyu eh, ka iya ba su a ɗari biyu na gari ne ga su sadaki na to waɗanga mutane na musabar da su ya ci zukocinsu suna ganin da wurin na sha hudur ya ci zukocinsu suka samu wannan abin suna bata shi ko wannan abin ya ci jikakki ɗari biyar nan in kita ya kishe armai ke ba wani abu na ni sadakin da yabban ga dama gasu cikin sakwas sadaki kuɗin da kabban na ɗarman arme ga in an ka ya ce ya kashe kaza wannan shari'a ba ta tunani da wannan da ka kashe to da haka ni abin kiran mu kullum da muka kira ni yanzu kya ga in za ka amsa takarda gare ni mace in kya zo kya kai ta ta yi wata guda ban baki ita ba ana da hayoyi wanda mijinki iya huce ya komo da ke in shi ya zo mu ce mai shi tashi nazari saboda ko da kya yi wata uku ana ciro miki takarda ƙarara wannan babu wani babu wani cewa ba a baki ita ƙarara sai a zo a ciro miki ƙarara shi na hasa ga malami kai ne bai reda mutum shi zo kwararren wurin alkali shi ce zancirar takarda alkali shirya da ba wai baƙi ya shi kai in kai ma namiji na ce ta yi haka koma wurin hakimin ku yi hakimi ya zo ba su to mun sake dawowa wato a bangaren naku shi idan muka zo a bangaren naki cewa da ta kungiyar mata ko kuma in ce ta ƙungiyar timidiriya malama zainabu sumaila a matsayin ki na ta kungiyar farar fula wanda kuke fafutuka kan kare hakkokin mata shin wani kallo kike ma wani al'amarin na yawan rabe-raben armi da yake wakana a garin tawa nan ha garin ta abin da ke yawan sawa yawan rabuwa duk yawancinsu maza masu zuwa exot yau ka ba da ka aure ka shekara ɗaya shekara biyu har uku babu labarin komi yariya ta dawo maka cikin gada kai na ka ci da ta yo in miji ya dauka kana za shi ko ka mai da mishi yariya yariya wata mai nazari sai ta ce ita wallahi ba ta koma san ma sai ta ce ba ta aure ba ta armi kakin su da yawa muna ganin su sai su ce ba su armi ba su armi isa ga jujeman kuma an ce yariya ki zama wajen shekara biyar kina jiran miji bai zo ba a ce kuma ki biya sadaki duk da kokin ai hamma namiji diya sai ka biya sadaki na in ka biya sadaki kuma sa'an nan a baka takardar rabuwa to kai ka ta yi aure uwaye sun koma suna ci da kawace za a yi rabuwa ta za a yi wurin nan to yanzu kaman kahin a kai ga neman takarda da sauransu shin babu hanyoyin da kuke bi na ganin cewa an samu labarin shi wannan miji da ya barta ya ta wurin bida a ji cikin wani matsayi ya barta tunda yawancin maza da ke tsaya suna barin matansu an basu bar musu abinci ba suna aiko musu kai a kai kuma ko kuma suna da wakili da ke kula musu da wayannan matan lalle wannan kuma lahi daga uwayensu tunda waɗansu uwayen an ka ba su ma kuɗi abinci ba su ba sarkunansu ba su ba su sam sai dai uwaye sarkunan su rike abinsu sai lokacin da mace ta ga abu ya mata wuya kuma sai ta buga ma miji ta ce mishi wani kaka mun kai ni da kai kuma ba ci ka gani da nan mace ma sai ta abun gashi sai ta ce ba ta aure to da lamun sake dawa kan ke cewa da zainabu idan muka zo a bangaren naka wato na kungiyar uh, moshen cewa wato da malam bube na hantsi yawan rabe ban armi ya yi kamari a tawa karamin misali a bara a bangaren wurin babban alkali allah kara mashi girma an samu rabuwar armi kusan dubu da ɗari wa'anda a wurin alkali ne aka same su banda ma sauran cikin mashara'anta wanda ake yi a gida shin ya kake ganin wannan al'amarin eh bismillahir rahmanir rahim eh na ji daɗin waɗannan tambaya da kun kai mini eh abin da yake kawo hakan ga kun san akwai wasa da mazakin da matakin sai in ga kamar ana wasa da aure shi kuma aure ba abun wasa ne ba ba abun da ya kamata a ce mace ta yi wasa da shi na ba ko ko namiji shi yi wasa da shi muna tare da malami shi wata rana sahabai sun taba tambaya annabi menene ya shi daraja annabi ya ce akwai abin da ya shi daraja sahabbai suka tambayi annabi mina na shi ka daraja ce aure saboda ta hanya aure ni na hito kina kun gani aure abu na shi mai daraja mai mutunci bai kamata ba a ce a'a mace ko namiji a yi wasa da aure to abin da yake kawo saurin rabuwa da aure a ina ta mai anguwa ya gai shi ɗazu wata ran so yake mamaye zukucin wajen biɗa armikin a lokacin da kake biɗan mace baka bincike ka san shin in zawara ce shin kakana ta yi ta sako me yasa aka sake ta in kuma budurwa ce ya kamata shin ka yi bincike ka gani shin wai iyayenta shin yalla cizo ce ko ko a'a gidansu mace ce ke hudi ajiya saboda waɗanga abubuwa duk ya kamata ba haram bana ka bincika tunda ya kamata a ce inda za a zama aure ho zama na za a yi na dindindin ba abun wasa ne ba kenan ya kamata a bincika a gani shin gidan da zan aure kakana yake sannan mace da zan aure ita ko kakana take in zawara ta in budurwa kenan mu ko ba mu yin haka nan kawai lokacin da duk kake son mace duk waɗannan abubuwa manciya kake da su sai dai kawai so yake mamaye zuciyarka abin da ta faɗa maka shine kake so a yi bakin da an ka yi sai an zo aboye da malami ya gai da ya kamata da haƙuri da tausayi da ya kamata a ce su mai lokacin da aka ɗarwa aren to a'a ba haka nan na ba sai ka gani lokacin da duk an ka ɗarma aure kin aka yi ɗan zama wanda ya kai wata ɗaya wata biyu sannan soyayya ta guje hakuri ya maiki da tausayi to a'a ba lokacin sai lokacin nan mace take ganin a'a kai ashe ma abin da an kace mini ba hakan na bane gani kun gani kinan dole na sai ka ga mace ta ɗauki zanga-zanga mace ta ɗauki hauka ta are hauka sai ta ce ita abin da an ka faɗa mata abin da mijin nan ya faɗa mata ba shi na ta gani ba yanzu babu abin da ta kaso illa a rabu ka gani kenan abubuwa na waɗanda suke suna kawo muna ah, illa a cikin tahi aure <laughs> mun sake dawa a bangaren naka bube idan muka koma a fannin naku cewa da wato alarama mamman sani ibrahima sani ibila shin addini mi yace a game da yanke sadakin mace tunda yanzu kamar yadda mai unguwa kwatanta mana wani lokaci son ke sawa su mazan watakila su yi ma abin da ya karhin su kuma daga baya a zo ana da to alhamdulillahi gaskiya kawai yadda kice ba nan gizo ke saƙa ba in game da abun da ya shahi rabuwar aure ne ba matsalar sadaki ta ba wato abun da ke kawar matsalar aure yana zahin mutuwa mahi yawan ma'aurata suna aure na shawa auren shawa shi ko duk wanda ya aure akan shawa shawa tana da lokaci tana tasowa gariza ce wadda ke tasowa kuma ta kwanta ga dan adam aure ana gina shi ne bisa asas tushe tun daga harko minal mahadi ila lahad tun daga tsumman goyo har zuwa a shiga likafani shine tsarin aure hanyoyin da ake biya a aure wanda ake sa ran cewa in matsala ta taso akwai wanda zai yi magana kuma magana nan a ji ta ta tasiri to ita ce ya kamata a gina aure a kanta to nan gare mu adar a yanzu halin da muke watan hayya da ake gina aure aure da iya samu matsala a samu matsala aure ka tsoho motata ka ta tana sabuwa gobe ta ci taya ya sheta za kai sai ka kai ai faci ta ci fine gaba ɗaya gobe ka so fine in baka da makarhi tsoho fine za ka a sekur abin ga turist a sa to haka misali aure yake kana ta kana lallaba motar ka baka zuwa ka ce yau ta bata mare ta kai zuwa bagga za ka ya mai ta kiya ka kunna ma wuta to uh, hanyoyin da ake biya aure nan adar da su da yawa mun ka saki na farko mace ba ta ba auren mace nan halin da muke yanzu mafi yawan auren da ke ga suna lalacewa da yawa mata ne ke ƙara auren su tsakanin su da ɗanɗan ƙawarta da ita uba ya saki hannun dama kawai sai dai a waɗa mai za a kawo sadakin ɗiyarka kaga yanzu shi ya kamata a ce tun farko yana labari amma sakin hannun damar da yi daga farkon sai ya zan bayi da daraja cikin auren kun bai ce ba a yi yanzu in rikici ya tashi kuma shi bai zakkuwa ya yi tsaye maganin rikicin Dan ya ga kawai ahisai to da yawa wannan shine matsala Malam mun gode mun sake dawowa kanku wato uwar gida Zainabu ta Timidiriya mafi yawan lokuta ku mata ku ne ke shiga gaba ku hure ma ɗiyan ku kunne kakkire da aka miki kaza kakkire da aka miki kaza alhali kuma wannan abubuwan da kuke sa musu a kunne shi ke sa lokaci armen su daɗe ba su yi shi ba kuma ko da sun yi shi ba a samu yadda ake so tunda da kun to kun nuna musu wasu hanyoyi wanda ba su ba shi haka nan ne zancen yake ya mace za ta gani ta samu ta samu surki na gari kin ba da ke a yi mata aure ai ya kamata ke ma ki yi mata huduba wadda za ta zamna tare da mijinta lami ba tashin hankali ba yi na yi ki yi in yace ki bari ki bari sai ki gani zamantakiya ta yi daɗi. Wani bitin kahin a kai ga armen kuke ce musu sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza wani bi 'yan matan da kansu ke kukawa da ku akan wannan. Ka wannan iska ne. Ni yau ko namiji yana kwasan laka in dai ɗiyata ta sai kin arme shi ba su wa watan ta ubangiji ci. Allah naka ba da abi ne. Yanzu sai ki ga namiji bai da komi amma ranar da ya yi arme sai Allah ya buɗe mishi hayoyin shi. Wannan duk faɗi ne ake yi. Mhm. Sani duka sai a bar ma Allah shi. to wani lokaci mazan suna koka da cewa ba ku shawara da su da an zo neman armi a wasu gidaje ku ne ma ake zuwa a tambaya alhali kuma uban yarinyar yana nan shin me ke ka irin wannan ni wanda duk ya zaka dai gidana yace zai tambaya diya ta aure gaskiya ba ni mishi magana ma bai yi mishi ya ta ya ga uban diya tunda ba ni adda diya ba uba shi adda diya tai ba ni adda diya ba in ya zaka mun ka tattauna su kankanin mu abin da za a yi sai a yi aure amma ni ban ba da diya ta tunda ba ni na aihe ta ba shi ya aihi abitai to ga uwaye masu yin wannan kike ce musu a <laughs> ah, wannan dai sai dai ai musu galgadi wanda dukkan wannan abu dai ya bar wannan abu bai da kyau gaskiya madalla masu sauran ina ganin cakahin dai mu ci gaba mun ɗauko ra'ayoyin wasu da muka yi fira da su dangance da wannan yawan rubun armin da ta yi yawa a tawa za mu saurare su na harko dai tawa aure in an diba an gani ana yi yara shi tun ba su kai shekaru su ba ba su kai inda suka da wayo ba ba su kai inda suka kai lokacin zaɓi ba sai ku ga ai musu aure to kun ga wannan abu yana hana hulɗa tsakanin kirke da mijinki paske can baya ba ku yi soyayya ba ku zauna tare kuka san juna kuka karanci juna ba sai aka zo aka yi muku aure kun ga annan mu za a iya wannan kamar auren dole ne an zo an gama ki da wani na fami ko kuma an jawo wani an gama ki da shi wanda baki san shi ba ba ku yi soyayya ba kuma ke baki ma kai shekarun sanin wa ya kamace ne ba wani ke so kun ga shi ma yana kakashe aure abu na biyu wanda zan gayi uwayenmu suna kashe ma kannanmu da yannanmu aure saboda yau mutane a nan garinmu na tawa uwayenmu sun mai da aure kama abun sana'a kamar kasuwanci yarinya in ke aure to ya kamata a ce kina dokowa kina ka gidanku kun ga wannan matsala ce shi aure ba kasuwanci bane ba aure annabi ya ce ai aure yarinya da ta yi aure to duk abin da yawwa washi ba na ci na sha na tuwa ya washe ba gamishi amma ba a ce sai ta ɗauki wani abu ta ta kai gidan gidansu ba to kun ga wannan abu na kashe aure sai a ce yau shekara ki biyu shekara ki uku da aure baki turke komi gida ba baki aje komi ba wannan abu na kashe aure mutane uwayen mu sun mai da aure kamar sana'a kun ba sana'a bace ba da ku in kun bada ta in dai ana ci da ta ana shayar da ita ana bata ana shi ta yadda ya kamata to shi ɗaya isa ba sai ta ɗauko ta kai gida ba eh, na farko dai akwai kasa cika alkawali wani sa'ili idan ya je wajen neman aure kana ganin zai sa wannan riga ya sa wancan takalmi ya sa waccan mota ya sa wannan moto alarke bai da hali ko da na belu na bai nuna kawa ta hira shi nuna sha'aro wata kawa shi yi aiki da ita to duk sa'ilin da ita wadda ka auro har ta samu cewa da kai ba watan kawa gare ka ba nan sai an samu matsala eh, wani fanni kuma idan muka ɗauko abin da shari'a ta zo mana da ci, ba a yarda da ma namiji ba har ka zo nema aure ko ku bucce ka saye da shi ga ka'ida ya kamata ka hidda shi mace ta ga cinan ka sorsorsor suke ba kuturu kake ba cinan ka aka hanka komi lahiya lau ta gane ka da kawaka da kawaka ta arme ka kenan ba lalle na ka zo da wata kawa ba sai ta zo gidanka ta iske kuma kawatan ba ita ba kenan nan babu kwanci hankali babu yiwuwa a yi zama aure to abin da yake haddasa yawan mace-macen arme ne kamar tun tashin harin ba da gaskiya da rikon amana ake fara son juna ba da farko mata a yanzu da cikin lokacin da muke suna bukatar mai ake cewa kayan kyalkyali kyalkyalin duniya shi ne ke sa mace duk ta gasar mai kamar yana yawan wanka yana abin nan don kenan abin da za ta sa a kanta kawai wannan ina zan huta shi kuma rayuwa ta arme rayuwa ce wadda vraiment kamar yau da gobe ta kori komi saboda in dai aka zamana to duk wanda ya ce zo mu zamana ya ce zo mu saba dole ne zaka ga abin da kake so kuma abin da baka so kuma rayuwa arme ita da kanta rayuwa ce wadda take ginuwa akan hakuri to rashin hakurin nan shine ke kawo rabe-rabe armi. laihi yana da yawa wajen mata da uwaye mata kuma da wajen maza da sarkunan hakika a dauriwa da shekara wajen goma sha kusa ashirin ma baya a na harko rabuwa arminan tawa ne abin garatan in kai yi armen yarinya a kai gara in ba ta kai gara ba wahala wurin sarkun ne in kuma aihuwa ta yi ma sai an kai gara ko aihuwa goma ta sai in ba a kai ba kai abin yana a da shi na tarba armi to a yanzu kuma al'ummar gani haraka ɗaya ta tsakanin yaran ma ma'arabatan arman ne ake yi ba na shiri ba wani bi babu ma miyan uwaye ciki sai ga ka kurin ka zo ka armi yarinya kurin ka gani ta tana yawan ta cikin gari da ta kwalle ka ce kana santa koko ta gama sarmai ne can wurin shaholi su zo su ci su san uwa ba ta ce a'a uba ba ya ce a'a sai ya ce bari arma sai arma daga ba yi kwana biyu ba zo ko ina ba sai armi sai armi shi mutu kun bayan shi abin da ka kara rikici nan garin hadda ake arimi a yi libi sai ka ce ka ka zo da libi ka zo ka arimi nan garin ta ka arimi yari nan gidan uwaye zaka barin ta shi ma bai yi kyawu to in ta yi ta hanya kuma a ce arimi gashi gashi to madalla yanzu sai mu dawo nan cikin ɗakin magana kun shi dai wato raki da muka saurara ra'ayi daban-daban wato na jama'a dangance da abin da ke kawo rabuwar aure shi idan muka koma a bangaren naku wato malam mamman sani ibrahima wanda ake kira da suna sani ibila ya kuka ji da ra'ayoyin da muka saurara na wannan mutanen to na farko daga cikin maganganun shi batun ana yi ma yara ƙananan aure suna ƙanana shi yasa aka samu raba aure a gaskiya wannan magana ni a cikin nazari na da kuma daɗewa da kuma nazari ga abubuwa wanda musamman wanda suka shahi aure nan dai garin tawa yana da karanci kwarai a yi ma yari a aure ba tare da shekarun da sun kai ba ko ba da son ta ba yana faruwa ƙauye Tuma dalilin da suke dalili biyu ne akwai wani yana ganin yariya ta yi da ta lalace ƙara a ce ta yi aure akwai kuma wani dalili yari ta taso da farin jini wani ya zaka da kuɗi ne a miƙa mai ita ta tahi ba ta so ne ita ku wannan ƙauye ya faruwa da yawa abun da ya faɗi ciki wanda tabbata yake kawo sababbin rabu aure kwarai daga cikin ƙarin abubuwan matsalolin aure akwai magana nan ta karatun boko a da yawa mu mu almajirai mun yi ta sensibilisation kin mutane a sa yara lakwal domin muna da matsala kwarai cikin Nijar. Yanzu a waye gari yariya ta zaka tana college ta kai shekara goma sha shida ko sha ashirin babu ko abin da ya kawa da haka. Ita ma kanta tana sa aure don gariza ga mace ɗiya namiji abin da nazari ya basu na musulunci daga shekara goma sha hudu abin da ya sama shawa za ta fara shigowa cikin rayuwarta. Shi ko duk inda shawa ta fara shigowa rayuwar mutum to duk komai na iya faruwa namiji shi ne aka ce daga sha biyar zuwa sha shida na rayuwarsa to kaga yanzu tana yiwa wanda ke son ta tana son shi aure amma hayoyin sai a ce tana lakwal uba ya sha wahala tun primar da sauransu ta kai college yanzu kuma tana gani ba ba ta gani ba ina ce tana gani misali tana da muwayan sai mutum so ya ja shi ya ce na yarda in dai lakwal na babu wata matsala babu sai an kai mai yanzu ana buga sone na bakansa ya kare sai ga tun da sa yana kwana kwana ne ma bai kare ba shiga tana ta wanka lahiya yau aka rantar killa lakwal ko ya tashi kaita ko ta kan hayya ta tahi to daga nan suka iske sa'in sa ya wara sai mutum ya bushe ido ne ya ce shi bai yarda ta yi lakwal ba kuma alhali ayi alkawali in ayi alkawali to dole wa aufu bil ahad inna ahad kana inna al ahad kana mas'ula a cika da alkawali alkawali abin tambaya ne to daga nan wannan matsala tana iya sababawa rabuwa aure wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sabbaba rabuwa aure matsala ta gab eh, ina ganin ana daga matsala abubuwan da sun kahi matsala kwarai mahi yawa auren da cikin maganganun da waɗannan suka yi matsalar da take kawa ma'aurata ne tsakanin mace da namiji suna ka shirya aurensu da uwayensu mata shine matsala matsala ta farko ga namiji ba mu da hankuri surtu da yanar adar yan uwata na ni su na ba mu da hakuri sai kaɗan daga cikinmu abin da ba a rasa ba wadda kasan an buga kwantaki wuta an sako wuta da an buga miza tashi wuta su ko mata su ma ba su da hakuri kun ba su da tausayi domin mi rishin tausayinsu namiji ya wahala ba san yadda girza-girza da ya hito da gari ba da an zaka sai azamai condition ko azamai problem duk sai abu su dame kai tsaye da kya ce ba ni takarda ce ga takardar ki wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa ba mu koyi da rayuwar magabata yaya iyayenmu suka zana iyayenmu misali ni da nake magana da sauran akwai ire-irenmu Ma'aikwanmu ba san ma har da aka biya a tashi ba dan ana bata musu rai ko ana gyara musu rai akwai bacin rai akwai gyara rai to wannan nan adar mahi yawan mazan mu bamu da hakuri amma da mutane su yarda su yi mata su yarda su yi suffa na umu to da rayuwa ta yi kyau wata bagwara tana cewa matar bahaushe ta yi sa'an miji amma shi bahaushe bai sa'an miji ba <laughs> mun gode sosai wato malam sabi ibla idan muka koma a bangaren naka bube na hantsi na wato kungiyar farar fula mi mi kaji a game da abin da muka saurara ra'ayoyin da muka saurara a yanzu eh to ra'ayoyin da muka saurara yanzu lalle sun haɗi abubuwa da yawa daga ciki amma ni abin da ni ma nake ganewa daga cikin wannan zance na a wai ana ma yara yanzu aure da shekaru kankana yanzu ba shi ne ba babu shi yanzu wannan zance kamar yadda malami na ya faɗi sai dai in daji amma ba a cikin birni ba watakila shi a yadda yake ɗaukan shekarun kamar yaran ba a bar su suka kai watsayin da suka ko waye ko wani abu da yake nuhi ba tunda a shi kan shi ma da na fira da shi lalle ya kai matsayin da za mishi armi amma bai da armi a wannan lokaci ai aure bai kai wayewa ba mm. ba zancen wayewa na ba shi zance na kankanan shekaru daban na yanzu aure da ake yi na ga kamar aure na wanda aka yi dama kamar ba a yi shi ta turfa mai kyau ba shi yasa kullum a akwai matsala cikin aure menene ba a yi shi ta hanya mai kyau ba arme an ɗauke shi kawai kasuwanci ne aka ɗauka mace dama ko da za ta armen ka dama akwai wata niyya da gare ta niyyar ta dama ita niyyar da ta ka zuwa da ita ba niyya ce ba ta ta zamna niyyar da take zuwa da ita dama niyya ce ta in mun ka canya abin da an gani gare ka in ya so daga baya in ce maka ni hotiya ta zani na ɗaya kenan na biyu sannan uwayen masu ba da aure na gaya muku tun tun da muka kuɗa na ce muku ba su bincike su san shin kai wane ne ya zo neman ɗiyata wane na ya zo neman ɗiyata shin mine ne addininsa saboda ba wai ka dibi abin da ga mutum ba sai ka san mina na shin wai musulmi na ya zo neman diyata ko ko wani iri na zo neman diyata to yanzu ba shi ne ake bincike ba sai diban ake binciken da ake yi sai a san shin mai kuɗi ne ko ko wanda bai da kuɗi ne na ɗaya kenan shi ma'aikacin gwamnati na ko ko ba ma'aikacin gwamnati ba ke ga na biyu kenan kenan abubuwa na waɗanda suke suna kawo mana cikas daga cikin aure saboda auren nan an yi shi ba a yi shi abu mai kyau ba ya kamata a ce a tsaya a natsu shin in ma baka san in ma baka san menene aramin ba ya kamata ka dinka yi shi kai akwai malamai ga sanan mu. sai ka je wajen su sai su kwatanta maka menene a aure shin kakana ake azamna da auren nan ba haka nan ba kawai shikenan da ka nemo yan kuɗin ka kazzaka daga Libi ko ko kazzaka daga Abuja shikenan sai a ce a ah, wani ya kamata a yi mai aure eh ai wannan malama ta, ta gai wannan akwai shi ni na gani a ƙauye akwai wadda ake armi sati ɗaya mijin in yayi shi ke sai shi ta yadai shi da komowa sai an kai shekara biyar ko shekara shida haba jama'a kai da ka aka yi ma aure sati ɗaya ko sati biyu ka tahiyar ka sai shekara shida ka komo ko sai shekara bakwai ka komo ai ka san duk abin da za a haddasa hisbilillahi kai a ummul aba'isa wa'annan abubuwa tunda kaya suna bisa kanka kai wa Allah ce ma a'a kai ka ɗauki kai na an responsible kinta kai na a shugabanta tun da bakin da an kai aure haƙƙinta ya hita daga wajen zancen uwayenta ya koma bisa gare ka kai kuma duk ka ɗebe wannan abu bisa kanka kai ka ta ka kai in abin a tambaye ka na ba ka iya yin shekara ba ko ko shekara biyu kai haka nan a cikin garin can na abuja ko ko a cikin garin can na gabon ka gana da wata mace ba amma kai nan ka bar ta shekara biyar ka bar ta shekara shida wani zance da ake na zancen a'a ka turo mata abinci na ci da sha ka yi mata tuhaya ai ba shi ɗaya na ba a zama aure ba saboda akwai mu'amala shi in mu'amalan nan ba ta da kyawu in kana so ka kawo mata duk duniya ga aikin banza na komi za ka kawo mata in dai mu'amala ku ba mai kyauta ba to wallahi aikin banza na dan kullun shi yake kawo mata matsala shi yasa yanzu mata suka tashi kashe aure komi abincin da kake ba su komi abin da kake musu in ma'amalan nan ba mai kyauta ba mace sai ta hito ta ce a ah, da yunwa nake ini ko da yunwa nake kwana ba za ta haɗin wancan mu'amala kin ba saboda wasu suna da kunya ba su iya faɗin wancan mu'amala kin da ya kamata a ce an yi da ita tunda suna da kuma sai su nuna da cewa a'a ni ban iya zama ba da in ina da yanwa in kwanda da yanwa amma a wajen shari'a in ka zo ka dibi macen nan a zahiri ka san ba ta da yanwa a zahiri ka san ba ta da huntanci me amma akwai wani abubuwa da ya mata saura kwa madalla mun gode sosai in mun koma wajen ku wato mai unguwa mamudu wato abubakar shin kun saurari in ce kun ji ra'ayoyin da muka saurara a yanzu wato na wasu dangance da abin da ke haddasa wannan rabuwan auren shin ya kuka gani da abin da suka gaya mana to abin da ya kawo haddasa rabuwar auren mai ne a ƙida na hammunan maza akwai wanda in mutuwa Allah kore mai ya ga ya su duk hayyar da zai bi shi shina da kuɗin da zai ganin zaka arma mai ita shina bi hayyatan in ka ce ba ka yi kalaka ce ba ka yi har kai in matar ta haƙi karhin ka abin shi tabbata ya bi hayyata eh, kai baka binciki mutunan ga ya ka aika kurke ga shekarar ta goma sha hudu bayan sha hudu shi mutunan ga bai zo ka zamna da shi kun kai magana shi dai ya nuna shi na da hali shi a gwada hali dai da kurkiya da uwar kurkiya kai baka kire surukin ka yi magana wane ni fa bai yi niyyar ba kurke ga amma amana ni baka don ga in baka ɗiyata don ka zo ka walakaita ta ko ka zo da wata niyya ta biyan ka da baya ka sako mai ita to babu wannan gare mu har mu maza kenan nan muna da laihi guda sa'annan zan komo bisa magana mace ga da ta yi magana yan lobi na tahiya in sun ka zaka su sa ramko kamar mutum shi shekara biyar sa ramko wannan magana madan ba haka take ba mu a ƙa'ida a shari'a ta gargajiya har gobe alkali sarki wurin hakimi wata abinda take in ɗan ka ya lubiya ya kai shekara uku ma tamka ta uku bai wayo mata ta ba bai yi magana ba an kai ƙara gidan sarki abinda sarki ga basuwa uban ƙurƙiya na shakaciya uban yaro a kirawo shi in babu uban yaro a kirawo wakilin shi da ɗar ma'armi iya zo to ga wata wani ka tabbatar fa can da ya armota akwai tuwo gidansu akwai hura gidansu uwayenta ne masu sutura kenan ku kire shi ku bashi ko shi taho ko shi aiko kuɗi mata ta ta tai iya an ka ta yi watan nan guda ba ta komo ba ba su zaka da wata hujja wadda ga ta cikakka ba to akwai wata uku wanda sarki ga sata idda ta suku waɗannan su waɗannan wata uku na idda na alkali da sarki na sawa su kuma watannan uku ya an ka bashe su za a faɗa musu don nan a kire waki shi miji ku faɗa mai ku wakile ne an sa mata idda wata uku idan ta kai su babu wani bayani kai ne ko shi turo mata ta ta iske shi ko shi zaka wurin mata ta idan babu wannan bai turo ba kuma ba ta tayi ba mace ta kai wata uku a tamka an ba ta dala dala bi ba a taɓa cewa uwa ƙurƙiya ta mai suwa ba ban sani can bariki dai a nan gargajiya mm. wannan mu ba mu sani to kuma mu dai sarauta dai nan mun san da babu kai malami ka san da wannan <laughs> wanda aka eh, to ta bai zo gaba alkali ko gaban sarki to ni yanda an kai ni da kaina wannan bulala ta buga kana ji na ko da mun ka zo gidan sarki sai an ka ce mun zo gidan wanga shi alkali da mun ka zo su maza su sun ka yanko mana takarda da sun ka yanko mana takarda sai mun ka ta da mun ka ta na ce a ni da miji dai zaka ni ce mishi ja abu ka ban tambaye da komai bani da ai zaman lahiya yariya ta buga kan kasa ta ce ita ba ta koma ba ta koma wannan wahala to ke ko ba ka gane saurara isan nan kya yanzu magana mu ma ko ina ta yi ba ɗaya da wadda ni faɗi da ke kya ce ya zaka shi ko a dokance ta mu sharida ta gargajiya inda duk mace ke bude baki kice baki san mijinki to sallama ta yana kika mu awo wai she a ce ki biya ko kuma ki tayi shi zaɓi mace da ki shi so ki arma mai ki honshi kanki in babu wannan in kice baki arme to ki ba shi sadaki ne kowa shi ba kai ne laya amma inda can shike inda can na shike bisa ga yan shekaru ba ta zo ba an ka ba su dailan na ya cika ko abbi ba ku biya to wallahi har da dailan an ka ba shi an ka ba shi wata uku to kice ya zaka <laughs> kashi ko da an ka ba shi wata uku bai zaka ba ana nan ana nan sai da ya kara kuma waɗansu wata shida bisa watan nan uku sun ka zama wata tara sa'annan na zaka dan nan da mun ka zaka sai yace ce mana ku yi hankuri yana zuwa tun da bugowa ya ce a yi mishi hankuri yana nan tahi har mun ka kai watan nan shidda game da wata uku can ga wata shidda wata tara kenan da ya zaka sai mata ta ce ita gaskiya hisibirin lahi ta ce ita ba ta iya yanzu ya barta da cikin wata uku ya barta har an kai biki an ka ƙara sunan yariya yariya har ta koma tana ta yare cananta ya zaka ba ci ba sha yariya ta ce ta <laughs> eh, <laughs> ina ganin cewa dai <laughs> lokacin namu dai wato yawa eh. a ganin ku ina mafita kan wannan al'amari wato na yawan rabu aure ko da ba a kawo shi ba kwata-kwata aka kare da shi zamanto dai an rage shi maimakon lissahin da muka diba kamar kowace shekara ƙara karuwa ne yake yi malamin addinin islama mamman sani ibrahima to na farko kahin a ruhe da mahita daga cikin matsalolin wannan gari na tawon da ka sababa rabuwar aure akwai yawan hita matan tawa hitansu har takasin da ke hita ka ba ta takasi haya da marita kana jiran wanda ka ba haya ta kama bersima to sun hita hita suna ɗaya daga cikin abun da ke rage ma mace kalite yawan hita namiji buɗe kowa babu mata matatai ya zaka magariba ya kawo kayan abinci babu mace to yana ɗaya daga cikin abin da ka buga kwantar kenan da ya ja wani kuma ya bari a tahi amma ya kamata in an ka ce lokacin abinci ya yi a ce mace ta dawo gidan ta abinci sai ce a'a ta tsaya wasu kaza sai ta yi magariba gidan mutane ga abincin gidan miji na jira ta za a kwashe lahiya to yana ɗaya daga cikin abubuwan da nan tawa mata da yawa su yi mini afuwa ba san daraja aure ba kuma kawai da na faɗi na farko mazaje suna da zahi da an iske sun cima kawai kalmar saki bata da wuya ga bakin su to abinda hayya mahita dole in muna son mu ci nasara kuma sai mun dibi 'yan baya iyayenmu da kakanninmu kakana suka yi aure suka zamna har suka aihe mu har muka iske su tare har tana wasu muka rike su kabura mu kafin mu tahi ba su taba samun matsala a wuri ba yaya akai ba a bata musu rai ita uwa ta ba ta bata baba na rai baba na bai bata mu ta rai bai mata abin ta kaso ko tana mata akwai bacin rai akwai jin daɗin rai to sai mun dibi wannan na farko wurin aure mu san ina mun kai aure kuma duk auren da zamu yi in muna son mu ci nasara sai mun samu zaje gaba dan su ne galibi in matsala ta tashi ta aure ni yanzu diyata na aihe ta wallahi in ta kawo mijinta ko kashi ba ta naga kashi ga jiki ni dai da na sani in na zaka ban koyon bayanta dan na san ba a bugu mutum gaban zaba ya an gaza an biya ko na san kuma ta hi shi gaskiya nan tsaye ga shiga ta ban ba ta gaskiya sai ya na da rido wannan sannan in jawo shi imai Nasiya yana girma ne ko bai girma ne to amma yanzu mace ƙarya za ta shirya ta faɗa ma uwarta da ta zaka uwarta hau ko harin auren an yi shi babu uba babu hannun uba ko wani wakilin uba kenan rabuwa tana kusa wadda kisan mu tana rike da karauna to in ana son aure ya nasara sai an sa iyaye maza kuma iyaye maza nan su komi talotin su yi hakuri su tsaya ga diyansu su aurar da su inda ya dace. Madalla malam mun gode kwarai da gaske wato uwal gida Zainabu ta Timidiriya menene shawararki don ya zamanto cewa an bi aure yadda yake ya zauna ba an yi aure kuma lokaci kaɗan an zo kuma ana ta samun rabuwa. To shi dai wannan an an ce a arme an ce a zuwa a zamna daidai kuma a yi ta hankuri da juna wanda duk ya ce yana hankurin duniya dai in dai zamantakiya ta sai ka gama da hankuri wata rana ka ji daɗi wata rana baka jin daɗi kenan ka gama da hankuri sai ka gani zaman ku ya zo daidai in ma an ce rabuwa ta ma sai dai wanda Allah ya kawo dai ne amma in kana ji da maganar mijinka yanda ya ce maka kana bi yanda yake so wallahi ba ku rabuwa hankuri na ka kawo duk abubuwan da ake ta in kai hankuri duka sai ka ga abin nan duk Allah ya shahe wani jan hankali zaki ma amare da suke tashi su wuta daga cikin gida ba sanin miji miji wani bisa ya zo taran ha'ayi magariba ha'ayi lisha kina cin gida alhali bai ma san banda kika tafi ni dai jan hankalin mata masu aure inda duk zaka hita ɗakin ka ka kiri mijinka tun da kingi wuri tun ma ba kai wanka ba ma ya kamata dai ka shawarci mijinka wani zani ta wuri kaza iya ce miki ki tai ki tai iya ce miki ka ki tai ba dole bane sai kin tai ba in kin bi umarnin shi yanda ya ce miki shi zaki kuma lokacin da an ka baki ga ki bata lokacin ki yanda an ka ce miki akwai waɗansu za su tashi daga nan ga su tai wani gari a ce miki wanci gobe ko ko lokaci kaza ko da sai ko da marace ki maraito gidanki ki maraito ba mi kin kasa ta mani na ai kin bata zamantakiya kike da kanki kenan gobe ko kin ci zai baki hayya ki tai wani wuri inda yan uwanki bai baki tunda kin bata ki. gyara ki zan jin maganar da mijinki yake miki in dai kina jin maganar mijinki kina tsau da kafa da abin da yake ga miki wallahi ba ku alhamdulillah mun gode sosai zainabu bube na hantsi a ganin ka menene ya kamata a yi don a kawo ƙarshen ko kuma ragowar mace-macen armi a tawa eh abin da ya kamata a ce an yi san wa'an gadu ta macen aure a tawa yanzu malami ya yi magana bisa zancen heta ta mata nan ne tawa har da iyayenmu mata su ma suna da matsala menene an matsala su wai diyakki ce ta zaka cikin gida fa wai ta zaka ganin ku tun da sahi ta zaka sai ta kai mangariba cikin gida wai ana kallon ta yalla ubanta babu shi nan yana can wajen biɗa abin da an ka ci amma wai sai yariya ta kai mangariba cikin gida ba a ce mata ta tashi ta tahe ta zuwa gidanta ba ta ta a mijinta sai mijinta ya zo bai iske ta ba shin kamar yadda malami na ya ce saboda Allah da annabi kai da ka zo ka yi faɗi ka tashi ka biɗo abincin da za a ci shi wadda ya kamata a ce ta gyara abincin nan babu tana kina tsammanin dan Allah dan annabi hankalinka zai kwanta a ba zai kwanta ba sannan su ma akwai uwaye maza suna da matsala kai na ka iske ka cikin gida ko ku ta iske ka cikin gida tun da sahi zaka ka hita cikin gari ka ta ka ina cikin gari da ka zo ka komo kuma ka iske ta ka ya kamata ka ce ka tambaya shin wai wance lahiya take cikin gidan ga ta ini cikin gida ko ko mina kun gani matsaloli na wa'anga sannan mata suna da wani abu ne tawa. ba ha mace ta gaya maka za ta hita sai ta yi wanka ta shirya sannan za ta ce maka za ta hita in ka ce za ka hana mata ta hiya billahi lazi matsalaci matsalaci babba saboda akan rashin ka hana mata ta nan ta iya tarba armen nan ta iya taima kazahi na duniya ta rantse da Allah ta ce kace baka son yan uwanta ta rantse da Allah ta ce kace a'a kai baka son uwayenta saboda ka hana mata tahiya sannan mata nan ne tawa zuwa biki shi ya musu yawa wallahi in mijin kike da shi kuna tsayawa ku saurara ma juna wallahi namiji wanda kisan dan kina in kina renon shi wallahi kullum gaba gari kina ciki to haka nan na namiji shi mu ba mu da waya a jamu a dai tare ku ba mu da wuya ha tare tare mu da mu ba shi da wuya shi yasa kawai ganin in ka ga mace tare da mijinta shi na yi mata komi sai ka ji an ce ta mallake shi a'a mu magana ce mai daɗi in kina da mun ce miki ki bari ki bari shikenan da mun ce miki tahi ki tahi shikenan ki komo akan lokaci billahi lazi wallahi komi duk abin da kin kai wallahi namiji kin nan na iya hankuri dan namiji ya mace hakuri to kun ji mun gode bube na hasi na kungiyar mojar idan muka koma a bangaren naku wato mai unguwa mamudu abubakar mai unguwa a ganin ka ne ya kamata a yi don cewa an kawo wato karshen mace-macen aure a garin tawa ni abin da na gani ga gani mutane na mu uwayenmu da kannanmu a ji tsoron allah a komo ma yadda shari'a ta musulunci ta ce don ga nau gani duk lokacin da an kace an komo mu musulunci ga wadda shari'a ta ce to kuma komi na na ana ganin karshen shi duk abin da zai faruwa ko ina komi in an ce an komo mu Allah to ba ga abin da ba a ganin karshen shi ba mutane in baka san doka armi ba girman kai naka zo ka tambayi malami dokoki na armi kai kuma uban kurkiya ya zo tambayar ka armi baka da wanda bai da makwabci yanzu zamanin ga wanda ya yi karatu lokaci na Allah ka saukin shi ya ka ma masu yawa baka kamar da ya ce akwai malami ibke ya ka zo bilbis ka samu malami guda to yanzu Allah ka saukin ma wane kaji je wa da diyata ta samu kaza ko kun hito da masallaci na kaga abin da baka sani he shi fa in ta ka da shi wane to alme ka san ka kiyaye abu kaza haka ko ku kiyaye kaza kenan ni ga nau gani inda duk an koma musulunci to abin nan ana ganin sauƙin shi sa'annan mu kuma maza mu kiyaye son zuciya. Mhm. to madalla mai unguwa mun gode ina gani dai duka duka na muka zo karshen muhawarar ta studio goto toyo wadda ta mai da hankali kan yawan rabe-raben armi da ake samu a garin tawa da kewaye kamar ku daga bakin bakin namu shi ya kamata wato aure abu ne wanda ya kamata a bashi darajar shi da aure daraja ki gare shi kowa a cikin aure ne ya zo kamar yadda kuka dalla dalla suka kawo bayani yi ina bari da ladabi da biyayya su ne suke tafiyar da wato zaman aure a bangaren mata sannan kuma su maza a diba daidai ruwa daidai tsaki kada ka ɗauki abin da ya karhinka tunda wani lokaci ire-iren wannan shine yake kawowa ana samun akasi a cikin zaman auren a madadin bakin namu cewa da malamin addinin islama mamman sani ibrahim wanda ake kira da suna sani ibila da kuma zainabu sumela ta kungiyar timidiriya wadda ta zo da sunan kungiyar mata sannan kuma da mamudu abubakar mai unguwa na unguwar jimintau sannan kuma tare da dan kungiyar farar fula na mojen na cewa da bubin hatsi a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama sai wani lokacin allah da mu huta lahiya